yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma su kuma a kasar Ghana za a iya jin a Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. masu sauraro a yau Juma'a 16 ga watan Maris ɗin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishaɗi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma kamar yadda muka saba. Inda yau za mu yi magana akan shin yaya kuke kallon yadda ake gudanar da bukukuwa a mu na nahiyar Afirka. Ni inda hankali na ya tafi shine irin yadda ake kashe kuɗi da kuma a ce gidan babban mutum kenan yadda ake yin aurensu ya sha bamban da yadda mu talakawa muke yin namu. Dama masu iya magana sun ce bigi sai bigi babban goro sai magogin karfe. a shi aure dama lokaci ne da ake nuna farin ciki ana cewa ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi amma an kaga yadda ake wadaƙa da kuɗi kamar 'yan gidansu sun sai mata nan tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abokan abotar intanet sannan akwai ra'ayoyin da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta haɗo mana daga jihar Kaduna akan wannan batu. To bugu da ƙari kuma kamar yadda Bahaushe yake cewa akwai nishaɗantarwa da waƙoƙi masu daɗi. Haka kuma ku kasance da shirin yau da gobe har zuwa sa a wannan rana ta Juma'a babbar rana. Mun gode sai kun biyo mu je zuwa yanzu. To sakon farko ya fito ne daga Kabir Ayuba inda ya ce bukukuwa na masu arziki da yanayin shagalin su ba shi da wani laifi idan har an tsara addini da al'ada. Biki kowa ya sa al'amari ne da ake kashe dukiya daidai karfin mutum ake ci ake sha da dai sauransu. Amma inda matsalar take yadda ake wuce gona da iri wajen wulakantar da dukiya domin gasa ko kecire ne sai kuma shagulgulan da ake wulaƙantar da al'ada da addini. amma a yi girki a ci a sha mm. a saka sutura ta mutunci mm. mata su yi hidimar su babu zakewa ba wani laifi ga bikin masu ba wani mm. laifi ga bikin masu kuɗi wato daidai kuɗin ka daidai ne ka to sai sani mai lange lange waya wuri yace babu shakka bukukuwa ne da zaka ga ana yi ana kashe kuɗi kamar ba neman su ake yi ba tun daga tufafin amarya da ango zuwa anko-anko na waɗanda aka gayyata kwalliya mai tsada walima da dai sauransu da fatar za a rika sassautawa ganin an ce duk auren da aka yi riya a cikinsa baya albarka. Mm, sai adamu tela da bigi ya ce salam yau da gobe bukukuwan suna ban sha'awa don za ka ga kayayyaki kamar ruwansa aka yi kai ko dan talaka in ka tashi haka na eh, kayan mm. sai da ha kai ko dan talaka eh, in ka tashi naka kayan sai da ha maza ha mata za a kammala har ma kana ganin laifin masu sai da kayan hmm. wallahi su sha shagalin su a tashi lafiya <laughs> to mun gode to sai kuma Fatima Ahmed India Shuwa ta ce tabbas masu mura suke da majina in ji yan magana lamarin bukukuwan 'ya'yan masu kuɗi ko kuma masu mulki a cikin mu na Afirka tun abin dai ba a cewa komai ganin yadda ake fataka da kuma alfasha da bushasha da kuɗaɗen a wajen waɗannan bukukuwa inda a ɗaya hannun kuma talakawa da marasa ƙarfi suna cikin halin ha'ula'i na rashin babu wato na babu kenan to don haka abin sai dai kawai mu ce Allah ya kyauta to amin sai Bello Muhammad magaji Allah saka ya ce yau da gobe ni a aini a gani aini ina ga suna yin bikin su ne daidai da su kowa ya kamata ya yi bikinsa daidai da kuɗinsa da addininsa ku tashi lafiya masu gabatarwa. To mun gode daidai ruwa daidai kudi. Mm. Babu mai ah, buba ko? Mm, buba mai gora gashuwa. Ya ce bikin 'ya'yan masu kuɗi dai ya sha bambam da na 'ya'yan talakawa amma sai dai ana wuce gona da iri wajen yin bukukuwan masu kuɗin nan da nuna bajintar akwai wanda hakan yakan kai ga saɓawa shari'a. sai umar baban yaya sabon gida da aminu adamu malam madori suka ce tabbas wannan wani al'ada ce ta masu akwai kuma ya kamata gwamnati ta yi wani abu don rage wadaƙa da kuɗi a lokacin bikin masu hannu da shuni to kuma an ce kare da kuɗin shi ya sha da <laughs> in ji bahaushe eh. to sai kuma mu je zuwa ga shehu adamu rijau ya eto eh yadda nake ganin bukukuwan 'ya'yan masu kuɗi da masu mulki a ƙasashenmu shine ƙwarya ta buƙwarya suke yi ma'ana dai junansu suke aure ba su auren 'ya'yan rabba naka wadata mu 'yar gwamna ta auri ɗan gwamna ko kuma ɗan alhajiwa ne auri 'yar haljiwa ne ba su auren ɗan ko 'yar malam ko malamawa ne. Mm, sai jamilu awal ahmad ya ce ita dai rayuwar nan in ka tausaya wani allah zai taimake ka maimakon kashe kuɗi da suke yi haka don su taimaka wa talaka da mm. sun maimakon kashe kuɗin da suke yi da sun taimaka wa talaka da sana'ar yi ko abin da zai ci. Mm-hmm. to allah ya samu dace mm. to sai kuma eh, nasiru kainuwa haɗeja albani ya ce kare da kuɗinsa in ji hausawa suka ce sai ya sha lahola kamar kana magana da su nake magana mm. kenan ko nawa za a kashe a biki baya damuna amma kuma idan har kuɗin al'umma mutum ya ɗiba duk kankantarsa yana min ciwo musamman idan na ga ana almubazzaranci. Sai Jafar Alhassan Samina Kajas ya ce asalam yau da gobe biki a wajen yaran manya dai a yanzu ba ruwansu da menene addinin su ya tanadar kawai sukan ɗauko al'adun turawa ne wannan kuma baya rasa nasaba da tsabar kuɗi da suka gani wanda ba su san yadda aka same su ba su dai kawai nasu kashewa to sai kuma mahamudu isa kablewa ya ce yau da gobe a gaskiya bikin masu kuɗi da 'yan siyasa wannan ba daidai ba ne saboda talaka yana can yana kwana da yunwa maimakon a taimaki talaka sai a dinga kashe kudade a banza da wofi ana a tashi lafiya yau da gobe. Mm, sai gamba barau kuma ya ce salam filin yau da gobe gaskiya idan ana sa a gyara irin wannan lamari sai hukumomin addini sun tashi sun tsaya wajen faɗakarwa da fatan allah ya ganar da mu baki ɗaya amin. to amin amin. To daga nan kuma sai mu tsallaka wajen kofar gabas Ingawa. Mm. Ya ce salam wannan fili na yau da gobe. a gaskiya hausawa dama sun ce masu mura suke da majina kuma ai mace girman gidansu da darajar gidansu a wannan zamani shine masu gida rana a kuma yanzu sai dai kwarya ta bi kwarya domin in ta bi akushi za ta fashe talaka ba zai iya ja da mai dukiya ba Allah ya kyauta to amin sai da karshe kabir ayuba ya ce bukukuwa na masu arziki da yanayin shagalin su bashi da wani laifi idan har an tsara an tsara addini da al'ada mm. biki kowa ya san al'amari ne da ake kashe dukiya daidai karfin mutum ake ci ake sha da dai sauransu amma inda matsalar take yadda ake wuce gona da iri wajen wulakantar da dukiya domin gasa ko reni. sai kuma shagulgulan da ake wulakantar da al'ada da addini amma a yi girki a ci a sha usman kamar na karanta wannan eh, saƙon kuma na ƙara karanta to bari dan tsallaka shafin instagram inda eh. ah, ai a can ba mu karanto na mai lange-lange ba ko eh. Ya ce sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce ah, babu shakka bukukuwa ne da za ka ga ana kashe kuɗi kawai kamar ba neman sa ake fito ya maimaita shi ya aiko shi a nan shine ya aika a can mm, mm, mm. to sai kuma ah, mu je ga bigi hmm. ya ce bigi underscore mo hmm. ya ce yau da gobe ni kam a gani na wannan kuma ba koma baya ne duba da yadda mu suke cike da matsaloli daban-daban domin irin wannan yana ƙara ta da hankalin talaka hmm. da ya sha wahala wurin zaɓe ga zafin rana wai don ya samu ya zaɓi nagari wanda zai rage masa matsalar rayuwa amma kash sai abin ya sauya muna kira ga shugabanninmu da su rage fataka da dukiya wajen auratayya juna ko hankalin talaka zai kwanta na gode To kamar yadda muka ce akwai ra'ayoyin da wakiliyar Binta Ibrahim ta haɗo mana daga jihar Kaduna akan wannan batu ga yadda ta fara da tambayar maza akan wannan batu na shagulgulan aure. To, in an ce auren manya ni inda hankali na ya tafi shine irin yadda ake kashe kuɗi da kuma a ce gidan babban mutum kenan yadda ake yin aurensu ya sha bamban da yadda mu talakawa muke yin namu to a ciki kuma za ka ga abubuwa da ya sabawa wa al'adunmu al'adun hausawa kuma ya sabawa wa addininmu na musulunci ma an zo ana kashe kuɗi abincin ma da ake dafawa ba wanda talaka ma zai iya ci ba ne wani talakan ma in ya je ya biɗa ba za a bashi ba daga bisani za ka ga an zo ana zubar ana zubar da abinci to gaskiya wannan abu ne wanda ya sabawa addinin musulunci kuma ya sabawa al'adan musulmai da kuma hausawa na arewan najeriya su sabida haka ni a nawa ganin wannan abubuwa da ake a cikin aure shi ne yake haddasa fitintunu da kuma rashin dadewan auratayyanmu na ƙasan hausa to wannan ya sa ni na tuna da hadisi cewa duk auren da aka kashe mai kuɗi da yawa albarkan shi baya yawa duk auren da kuɗin da aka kashe a ciki kaɗan ne to albarkan wannan auren yana yawa wannan abin da ake a wannan zamanin ya sa aure na samun matsaloli kamar saurin mutuwan aure faɗace-faɗace rashin fahimtar juna a cikin zamantakewa na aure da kuma samun 'ya'ya waɗanda ba nagari ba duk waɗannan abubuwa da ake yi kafin a yi aure yana haddasa waɗannan fitintunun da muke fuskanta a cikin al'umma a yau shawara ta ga ma'aurata waɗanda suke so su yi aure shine idan za ku yi aurenku ku bi shawarar manzon Allah da kuma sahabbai musulman kwarai yanda suka yi aurensu a da yanda iyayenmu suke aurensu a da da aurensu ke albarka mu ma mu ɗauki turban to za ka ga duk al'adanmu tun daga neman aure har zuwa har a kai amarya ɗakin mijinta ba abin da al'adanmu ya bari da bai nuna mana yadda ake yi ba ba mu zo mun tarar da iyaye suna yi ba amma yau aka ɗauki aka canja lamarin aka maida shi kamar na turawa mu kuma ba turawa ba ne turawa kuma hasali ma sun kyamace namu ɗabi'an da al'adarmu to me yasa mu za mu ɗauko nasu kuma mu zo mu saka a cikin namu to wannan abun gaskiya yana jawo mana matsaloli a cikin zamantakewar mu. al'amura yanzu a duniya suna canzawa mafi yawanci abin da yake canza ɗabi'u koko al'adu irin na hausawa har da ake ɗaukar magana ƙarama juya ta babba ba komai ba ne illa irin mu'amala ta zamani da duniya ko kuma kafafen yada labarai suke yada mutane auren manyan nan sun riga sun ɗabi'antu da wasu abubuwa wanda suke gani a ƙasashen duniya inda suke kukutsa suke shiga ko suke mu'amala a yanzu idan bahaushe tsantsa dan arewa ya zo zai aurar da yarinyarsa a bisa al'ada yadda muka sani ba wani abu ba ne wanda za a ce ya ja hankalin duniya illa kawai abu na al'ada da aka saba gani yau da kullum to amma abubuwan sun canza canzawar kuma kamar yadda na faɗa a baya shine yanayin yadda suke ganin abubuwan da ke faruwa cikin duniya ana so kowa kowa yana so ya nuna cewa shi daban ne ya kai wani matsayi karen shi ya kai tsaiko yana so ya nuna bambanci ko fifiko tsakanin shi da wasu a cikin al'umma to wannan ba shi bane ba kuma bane illa kawai wannan to su kuma mutane daga ƙasa ƙasa kamar talakawa sai su rika ganin abin a matsayin cewa a lokacin da mutane ke ta fama da abin da za su ci ko su sha ko sutura sai gashi kuma manya suna abubuwa na ƙawa wanda yana jawo yana jawo hankalin su waɗannan mutanen da suke ƙasa suna kallon shi a matsayin kamar rashin tausayi ko rashin imani ga su na ƙasa so wannan yana ganin shine yake kawo wannan cece ku can ba wani abu ba gaskiya ni a nawa ra'ayin ko a abin da nake hange na irin yanda auratayya na 'ya'yan manyan nan ko su manyan da kansu yake faruwa ba komai ba ne illa ganin yanda abubuwa yanzu suke ƙara taɓarɓarewa na tarbiyya da kuma al'adu wannan tsari da suka ɗauko tsakani da allah yana gurgunta al'adunmu a matsayinmu na 'ya'yan hausawa mutanen arewa al'ada ta malam bahaushe ba a san shi da cewa zai yi aure ba sai ya je ya kama babban waje an ƙayata wurin nan manyan manyan kujeru sannan an ɗauko masu ɗaukan hoto masu bidiyo masu kaɗe-kaɗe da raye-raye wannan al'ada ce wadda ba ta yi daidai ba ba ta yi tsari ba da mu abin da muka taso da shi a matsayinmu na hausawa ko kuma mutanen arewa so wannan al'amari gaskiya yana da rikitarwa kuma yana da tayar da hankali lokaci yayi da ya kamata manyan sarakunanmu na arewa da kuma manya a cikin al'umma da su shugabanninmu na arewa su yi wani abu saboda gyara wannan matsala da take tunkarar mu to yanzu wannan matsala ma ta fara karkata har zuwa ga ƙasa-ƙasa waɗanda ba su da hali ma yanzu suna ƙoƙari su ce dole dole sai sun yi irin waɗannan ɗabi'u a ce 'yar bahaushe sai ta sa kaya shiga irin na turawa a yayin da za a biki ko ko a ce sai an kawo motoci na ƙawa ko sai an kama manya-manyan wurare na shakatawa inda za a ci a sha a rere wannan ya saba ma tarbiyya ta malam bahaushe ya saba ma addini makaran kansa to da fatan kuma mutane za su ji su gyara dama masu iya magana sun ce bigi sai bigi babban goro sai magogin karfe a shi aure dama lokaci ne da ake nuna farin ciki ma ubangiji da ya ba mu 'ya'yan da kuma ya kawo lokacin da za a rabu da su cikin lafiya so idan ya kasance mutum yana da dama zai nuna godiyan shi kuma zai nuna daidai gwargwadon arzikinsa wajen kai yar shi ko kuma auro ma ɗansa da kuma aure tsakanin manya dama ana yin su ne da manufofi daban-daban wani suna yi ne don su karfafa hulɗan kasuwancinsu ko kuma ta hanyar siyasa idan ma'aikata ne suna ma iya yin haka to amma abin baƙin ciki da abin takaici da abin haushi shine a wannan lokaci da ake cikin yanayi na rashi na taɓarɓarewar tattalin arziki mutane na cikin kunci suna cikin wani hali na su da suke buƙatar gudunmawa wanda kuma ba ƙarfafa ba ta hanyar addini yadda za a dinga ba da zakka ana taimaka marasa galihu na su samu su dinga ɗan eh, tafiyar da rayuwarsu ya kasance waɗanda suke rike da madafan iko waɗanda amanar mutane ke hannunsu wanda suka kasa saukar da amanar nan da su zo ana cikin hali irin wannan suna bazaranci suna aure irin na yahudawa aure irin na nasara wanda za kashe ana kashe makudan kuɗi ana baɗala ana nuna abubuwa na rashin wanda ya saba al'ada irin namu da musulunci sannan cikin yanayi da mutane suke cikin kunci irin wannan wannan ya nuna cewa shugabanni ba sa la'akari da halin da ake ciki kuma ba sa tausayawa kuma ba sa eh, ba sa nuna shugabanci na, gari wato abin da ake kira leadership by example wato ba sa kamantawa so wannan abu ne wanda a wannan lokaci misali auren da aka yi 'yan kwanakin da muka gani kuma a ce wai gwamna a nan arewa ya irin wannan abubuwan ina gaba abu ne wanda bai dace ba amma kuma aka akasin haka shi aka samu shi mataimakin shugaban ƙasa wanda dan kudu ne berabe ne wanda ya kowa ya san su da shagali da nuna ino abubuwa yar shi za ta yi auren na irin wanda suke kira engagement wato baiko aka yi abin cikin sirri ba tare da an kashe kuɗi irin wannan ba amma wai za a yi aure tsakanin 'yar gwamna da ɗan gwamna shugaban ƙasa ya bar abubuwan da yake a abuja ya je kano da suka gama kuma matan shi ta tashi daga kano amin daga abuja ta je ibadan aka yi wajen sati biyu ana biki na ga wannan abu a wannan yanayi na rashin na taɓarɓarewar tattalin arziki bai dace ba to sauran manyan kuma ba ko kawai gwamna ne ka sani a ai in ka duba manyan kamar misali yanzu ba muna muna sa ran dangote wannan gobe yau ne ma sorry gobe za a ɗaura auren yarsa so amma kin ga da yake shi ɗan kasuwa ne bai irin wannan almubazarancin ba na rashin nuna kyautawa amma su ma ya kamata su yi da abin da ake kira moderation. Safina. Mm. Ke ana ke bikin waya ba mu tashi haka ba ne. Ah, an girma. <laughs> to bayan binta ta gama tambayar maza ra'ayinsu game da wannan batu na maganar yadda ake fatakar buki a kasashenmu ta waiwaya domin ta ji shin mata suna cikin wannan magana ko ko ba sa ciki don su aka fi sani fa da biki. Eh to sai godiyan Allah saboda abin nasu yanzu ya wuce misali. saboda a yanda suke ba shawara ba tunanin me za ka tarar gaba sai ka yi abin sannan ka zo ka yi da sani saboda mutane da dama za su yi abun sai kuma daga baya su zo suna kuka da su suna da sun sani kamar su je su auri mutum gashi hamshakin mai kuɗi ne sun san confirm mai kuɗi ne amma ba za a iya yin bincike ta yaya yake samun aiki ba me aikin shi kawai da ya zo ya ce ai ina aiki kaza kaza ne aiki na ko irin ni dan siyasa ne ko ni ma'aikacin gwamnati ne ta bangaren nifanare ko something dai abin da aka san yana kawo kuɗi sai kawai a ce to alhamdulillah an samu abin da ake so amma ba a san menene ainihin diddigin aikin da yake yi ba sai iya yiwa nan ne aikin shi amma ya kauce hanya yana samun ainihin makudan kudin ta wata hanya wanda ba a sani ba sai ka shiga kayi nisa sannan ka zo kana kuka akwai wata in ba wai na ga mata ba ne ba amma yar uwa ta ce irin suke huɗa da matan ta auri mutumin mai kuɗi ne irin ta ɓangaren siyasa amma ainihin sana'ar da yake yi shi ɗan luɗi ne he da ta shiga shi baya shi ba ruwan shi da harkar mata shi kawai mazani kuma ya ba ta iko ya ce ta je ta nema duk wanda take so ta amfani da shi ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka da idanta ta zo tana da na sani ainihin saurayinta da ta zo tana ta wulakanta akan shi bai da kuɗi rufin asiri ne amma ba irin maƙudan kuɗi da za a shiga a fita ba ta zo tana cewa don allah ya aure ta ita ta yi da na sani in dai zai aure ta za ta rabu da wancan ya ce ina ai shi shi da ita kuma har abada har ga Allah yana son ta wai baya son ta bane amma ba zai iya auren ta ba saboda ta nuna ni yanayinta ba duka aka zama ɗaya ba to amma amma yaya kike ganin yanayin yanda suke gudanar da auratayya masu kuɗi din nan da masu makami na Najeriya kai da sun ga haɗaɗɗen yarinya a'a yanda su su yi su ne masu kuɗin ne ba wai talaka suka je suka aura ba yanda suke gudanar da harkokin bikin su a Najeriya yanzu yanzu ya zama duk abun magana <laughs> me kike gani a nake mahangar a matsayin ki na ɗaya daga cikin talakawan su ana cewa ba a samu ana cewa ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi amma an kaga yanda ake wadaka da kuɗi kuma kuɗin ba za su ɗauka su yi taimako da shi ba ko su yi aiki aikin da zai taimaka masu gobe kiyama a'a ko za su yi sai an je gidan kafafen yada rediyo an faɗa wane kaza ye kaza ye kaza dai yadda za a san ai wane mai kuɗi ne ya yi kaza kamar irin dai neman suna kamar riya haka suke yi ba za a yi abu don Allah ba dukkan yanayin ra'ayin kowa kamar masu mukamin yanzu haka yanzu a lokacin nan da muke ciki wannan lokacin da muke ciki idan suka tashi hidimar bikinsu za su ce mana sun ba da dubu hamsin a zuwan sadaki amma akalla sun kashe sun gama da wajen gidan gona biyu ko uku sun gama shagalinsu da shi banda drinks abinci da sauransu kai talaka in kana daga wajen ka samu dama ka shiga ka ba ba idan ka abinci in ka samu kai ma ka je ka yi sabin ɗin kanka kai ma ka ci abinka laife za a kashe wajen miliyan ba ma miliyan ba miliyoyi saboda sun raina mana hankali shi kan shi laifin abin da za a kashe mishi idan aka gaya maka ya ishe ka ma kusan rayuwarka a yanda kake tunanin rayuwarka za a kashe wajen miliyoyin kuɗi akwatin da za a siya shi kan shi abin kallo ne banda kayan ciki da za a lissafa ban ai sai dai kawai a ce Allah mun gode maka saboda abin ya fi karfin faɗi. Yanzu mun shiga wani sabon karni da zan ce abubuwa suna faruwa wanda bai yi kama da arewa da muka sani a da ba. Irin aurarrakin da ake yi yanzu gaskiya ba zan ce wai lalle ana yin shi according to al'adar bahaushe ba ne. Ana an aro dai wasu al'adu ne can ana yin amfani da su. irin almubazzarancin da ake yi da kuma irin ɗabi'un da ake display a gurin gaskiya ba ta yi kama da al'ada malam haushi ba ana yin almubazzaranci wanda ya wuce kima to ba aure ba ne ya za a ce shi aure ana yin shi ne based on yarda da kamanciya kuma according to addininmu da al'adarmu in ka kashe kaɗan aure ya mafi karko ya fi daraja shi yasa to ya an fi so ka kashe kaɗan kai addu'a for daraja aure ba wai wa'annan abubuwan ba akwai aurartayya da aka yi sosai da yawa wa'anda aka yi business akan wa'annan karerayin wanda ba su yi lasting ba su kai ko ina ba an zo ana yin kuka ana yin da an sani shi yasa bai kamata a ci irin wa'annan kuɗaɗen ba kuma in kika bincika a cikin families din wa'annan masu almazarancin akwai talakawa mabukata amma ba za a taimake su ba sai dai a zo ana kashewa ana yin almubazaranci da shi a biki ta hanyar da bai dace ba kiga iyaye sun shiga cikin biki dumu-dumu suna saka suna yin bishashin da bai kamata ba gaskiya auratayya afirka so in kika kuma yi la'akari da yawan yanayin aure za ki ga ana based in ne based on irin siyasa ko kuma mai kuɗi tsakanin kasuwanci suna yin abubuwan su ne su bunƙasa siyasa su ko kuma su bunƙasa kasuwancin su wani abu ma za ta ga ya zama kamar taro na 'yan siyasa su zo su baje kolin siyasar su amma biki ne ake yi su kuma 'ya'yan ko in ce angwayen da amaran za ki ga suna yin wasu tabi'u wanda suna nuna suna fahari suna nuna fahari cewa babana shine wani kaza yana da kaza yana dole mu kashe su irin abubuwa dai wanda bai kamata ba su shi ne abubuwan da ke faruwa gaskiya kuma which is bai dace ba rawa rawa rawa banda tanku a motsa kai shadda ke bi bango mai sallah ta fi karko mai shadda ke bi bango dandal dandadan da ne da take da sai ka ga mai garin garin ku ya zo zance na soro mun tashi usman garin garin kuwai waya ya turo <laughs> kawai kina jiji to ne eh, kika ce kina magana na ce usman ni sa abin da ke ban mamaki eh. akan bukukuwan nan na hmm. masu kuɗi da ake yi eh kamar da wasu daga cikin masu sauraron mu suka ce hmm. me abu yi abin shi ka hmm. gane me kuɗi ko nawa zai kashe yana da shi ko abu to amma ni matsalar talakawa da ke kwaikwayon su gwamnati bane aka sace yawwa inda naka ne yawwa yamma eh. eh, matsalar talaka shi yanzu mm. yarinya da an sa mata biki tana nan ta tada hankali sai ta yi dinkin da ta eh. ga wata ta yi a Instagram eh kila kuma ita wata dinkin da wata ta yi take a Facebook mm. sai ta kira mai hoton da wata ta kira yan mai kuɗi take to ke kina ɗaya kila ni kuma kila ni babana bai ba ko naira dubu ɗari baya ba Usman in kaji tarihin wannan ashoban da kowa mm. ke yi wata aure nawa ya mutu kan ashobe in ka tarihin shi su fa wa'anda suka kirkiro ashobin idan ka sai ashobe ma kayan bikin ka daban daban kuma su ah. ake ci a ashobe mu ko mun zo muna yi har wata ta je ta eh, kashe auren ta ta da hankali ainihin masu ashoben idan kai eh, mm. idan kai anko kwarai idan kai anko idan ka je biki su yarbawa ainihi da suka karkiro abin mm. a um, souvenir bikin ka irin abubuwan da ake eh, rabawa ne biki na wanda ya a daban ne ah. saboda an karu da shi an karu da shi wurin saya ashobe an kara mai kuɗi ya saya kaga an samu riba da shi to amma mu kawai yi muke haka nan eh, saboda kwaikwayo to duk dai abin da za a yi a yi duba mai kyau sannan kuma kin san an ta ce ce ku ce akan wannan maganar ah, idan wani abin ya sake bullowa mm. za mu dasa daga inda muka tsaya mm. saboda mu ji bangaren kila mu samu bangaren masu kuɗin su ce to ai mu ba a ji ta bakin mu ba in mun samu sun yarda su yi magana to za mu kawo muku sannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa yanzu kan Safinatu dangi. Sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni shirin da injiniyan mu wa Mr. Joe ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Ba ruwanta a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta